الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام وبعد ثبت الله صلاة ونسوة بأمن شمال ثبت على محمد صلى الله عليه وآله وسلم من الشفوة عنكم بالقادة كنت أتفيت من أدنى الشفوة الشيء أغسطس 2015 na ikakiyar zuwa gobe ne gobe

قال الله تعالى تشن لا تنغي تبعوا ما أنزل إليكم يا يعني متوينا تشنجا من ربكم نغبا تشي يبونا وقال صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن اقرأوا القرآن واعملوا به يعملوا يعني تنبي ولا تأخذوا به ما جين بيما سيون رواه أحمد ما حكم العمل بالحديث الصحيح يكون شيء من غير حديث جنيه jawab eji al'amal bil hadisi sahihi wajib ya zuwa tun hadis na ta zuna yi dole ne kaulillahi lahi ta'ala ibn cikin latin gawa ma ta kuma rasulu fakun zuhu ina fi shiga laye ne gajin ya gowa ma na ha kuma an ufanta wani mawaka ne da gani biyu wa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tuciyar ta bata na magan alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa rashidin ya sun sun ne da suna alkulafar rashidu na ji almadi ne ɗaken ba wani ku bi gaji ya yagwa sun wa ahmad hal na tagni bil qur'ani an al mai ga kuke da al qur'ani ki hadisi luwa ya ga da qur'ani ne wai da hadisi ya e jegan la na tagni bil qur'ani an al hadith ya da kuke da al qur'ani ki hadisi luwa قال الله تعالى تشلاتنا وانزلنا اليك الذكرى يتشكوا بابياوي litubayyana ya yabo wajin bayani a zage ma nuzila ilayhi yana cin biya alayna wa la'allahum yatadhakkarun waliga zikru ba wannan to hadisa ganda bo hadiso so an so gotama wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya la inni utitul qur'ana lillahi ka alqur'anu la ni wa misluhu ma'ahu bi dajin pamba bi ma nan ga hadiso wa abu dawud wa gairo hal nuqaddimu qawlan ala qawli llahi wa rasuli nda ga gando ti lashi chijo ya ga ne tse ti biye tu chuyi e jega la nuqaddimu qawlan ala qawli llahi wa rasulihi ya la gando ci shi e ga tse ti biye tu chuyi ja ke qawli llahi ta'ala bada ce la tun ya ayyuhal ladina amanu ya ne jayi mani jina la tuqaddimu bayna yaday llahi wa rasulihi e ga shi e ga tse ti biye tu chuyi zoma wa qawlihi da ya gani gana annabi sa sallam ga la ta'ata li makhluqin illa eh, mitu alita fi ma fi yatir khaliq ta tin da bayt na jari ta kwata na ba sai un rawahu ahmad wa qala ibn abbas ibn abbas ga arahum sayahlikuna me ne ga zamu ci gajin halaka aqulu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ne ga ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga wa taquluna qala abubakar wa umar wa yaquluna qala abubakar wa umar amma da sai ga abubakar ga umar ga rawahu ahmad wa sahahu ahmad shakir su'al igagi e ma za naf'alu idza talafna fi umuri dinina iya ja da kai gadi cin da baitul lamari a dini gona jawab ije e na udu ila alkitabi wa sunna as-sahiha yaje bada alqur'an da tsan alqur'an da sunna ta zume qala allah ta'ala sai tunda tana ga fa in tanaza'tum fi shay'in yaga da cin da baitiyan da cho farudduhu ila Allah wa rasul iga jaje ba ta ce ba tucuni in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir abe ke gai ma ji wace ce fali kiyamina zalika khairun naga da alkhairi gon wa ahsanu ta'wila ngama la ke ba wangi gon وقال صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم لو تركت فيكم امرين ما يغبا لغواي لن تضلوا ما تمسكتم بهما يا جن عبدك كي غوا سنة كتاب الله لتاشي يتيتي وسنه رسوله يسمع النبي صلى الله عليه وسلم رواه مالك وصححه الالباني في صحيح الجامع إذا كيف يحب الله ورسوله كي يا وتيتي بتوتين وانا ishe yuhibbuhuma bi ta'atihima ya wasu ko be tucin da mila yuhibbuhuma bi ta'atihima ya wasu ko be milatu ya wasu ko be tucin da milatu wati bai ma bi milatu umurniyar ce ci be tucin qala Allah ta'ala sai sun lati daga kul in kuntum tuhibbuna Allah ga da ke gafe wasu kunin fattabi'uni mm. ya mutuni yuhibbukum Allah sai waye ويغفر لكم تشي ما فبي ذنوبكم وذنوبي والله غفور رحيم وقال صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم إذا أدب نإيمان من إيمان وغمنا حتى أكون أحب إليه من والده سنغوى من الذي قيمنجو وولدي بيجوي والناس أجمعين يضعن بجبينه su'al hal natruku al'amala wa nattaki wa nattakilu ala al-qadar mai ga tun lugwa shi to idan ya kadara su ko aka gani a dajin nan a dajin nan jawab ije la natruku al'amala ya mai tungwa ni qawli Allah ta'ala ibn ce ce la tun daga fa amma man u'ti fa amma mana a tawattaka amma zana ranar ya wuce maje da sun ce cinan wa saddaka bil husna wuce ma gaskiya bi janna yana ya gana ni sa sallam ga yi malu elotu fa kullum muyassarun lima khuliqa lahu abu fa zandoro yana ga jali tubu gona rawahu bukhari wa muslim wa qawlihi ya gana ni sa sallam ga al muminul qawi mu'min na khairun inda alkhairi kan wa habbu ila Allah ma ba to yace ga minal mu'minu dhaif mu'min ne gugun gunta cinan wa fi kullin khair min doro ma da alkhairi ihbis ala ma yanfa'uka jiban kwain wodo je na ga ala amfani biya wani wasta in billah wa taimako bai ce shi wala ta'jaz kalugo wato buguma fa in asabaka shay'un yanda ci ga ajewe fala taqul ga ga law anni fa'altu kana kaza kaza kaza da mi gaji kaza mu gaji kaza mu gaji kaza walakin qul wa da qaddara Allah wa ma sha'a fa'al sai shaka ina ba sai naga jiyan fa inna law taftu amala shaytan ibn law ya yafi shaytan rawahu al-bukhari wa muslim yustafadu min al-hadith ina hadisi ne wune ne ga ji amfani bonin أن المؤمن الذي يحبه الله هو المؤمن القوي مؤمن تيتي وانا لا مؤمن بكنا الذي يعمل لا مؤمن لتو ويحرص على على كينا على نفسه وشي ما فيه جنبا ما فيه جكودري etiyan amfani lajo ne ko wa yasta'inu billahi wahdahu ma fi wa taimako da ce ci buyi wa yaqubu bil asbab ma fi da jan al asbab bil asbab na fi da lutuji fa in asaba wa ba'da zalika amru yakrahu in ga da ya za su mana dai wa ya do ce Mu ba da ce ci mun da kaule da ce ci mun ke ya tun wani in wata ga da ji na wannan wannan fala yanda ga cire bukiman bal yarda bima qadara wallah in billahi doji ga ce ta kane asa an takrahu shay'an wa khairul lakum ya ce ne yan doci fo ko nga ma fi alkhairi ya wa sa an tuhibbu shay'an kuma ya ce da je boye yan doci wa sharrul lakum sharru mu ya yo wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun allahu da ilimi ya tsoma di ilimi ale ga babun nan nga kila tweet ya ga ne mafalu kan gina ga limaza anzalallahu alqur'ana ko kila ta ki ci alqur'ani jon e jaga anzalallahu alqur'ana lil amali bi ta ci alqur'ani ce wa lutun qala allah ta'ala ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ya mutu yana cin biya daga ba sai ce bone annabi sa sallam ga ikra'ul qur'ana ba alqur'ani wa amalu bihi mai lutun wa la ta'kulu bi mai galu mai wa wale ga alqur'an e waga yazo fi ba al'kur'ani kan dondo yawratil alqur'ana tartila ila mu ke ulo tun gangani be alqur'ani yi magana cin ne bai da alqur'ani doji ba na gaskiya ga tana alqur'ani nuyi bayin na za tu fi shay'in farduhu ila Allah war rasul ina mai gaba hukunci da muke yi alqur'ani wa yahkum bainahum bima anzala Allah yi ba a ba ku tsakani wannan da ne ce ci ku ci shi ne ila mu ji kokarin mu da yanda cin alqur'ani fiye gugu ibn Ali sallallahu alaihi wasallam ga a anu sa sallam ga yazo yazo yazo yazo sa alqur'anu fitiyo e bana da ne den re ya alqur'anu ko da yi sai guba ne wai ke ni sa ku na ko mi wasa ne bata mun munda mine la ila ciga ga ga yadda alqur'an to yazo ga shi wa shi da shi na ce ce lati na ga anu sa sallam ga inna qawmi takhadhu hadha alqur'an majura jama'i mi shi a je jira gangani bi alqur'ani nama alina zan ga ce madana yanin ne na ya la qur'ani jina an ga ci dai da rabu dai da qur'ani lulu ta kata shagan albarka qur'ani sai da kata mana qur'ani ta kata wani eliyan na nigeria an ga ci mai la qur'ani na lulu ta mota ngon qur'ani ga ta mota go a jasidenta ina ji hmm? ngai da ne kiya ne da babia an ci mai rabo dai da qur'ani ya la ni tukuru hmm? tukuru dai bi ko yin tsawazin ko yin tsan malidu ko yin gawa wani wada kuraji kaka bewa ga ake wajen wada furin banin labu na wani fiya mun fiya ga ji zugun ne kaga da alawa bai da gukin wa ko da goyi ko da shi a tallahi mutum duba mutum duba tukuru no je wani jin da so ngai masani ne wadana dan da ci mara gobe alqurani biyu kayan da ci ngai da ci kan lati mu bon ko julu fulu falaya la limala faja tàbí tí o sọ mọ̀rẹ̀ bóun bí a yìí wọ́n àgbọ̀ kùrá nù wọ́n àlọ́ a dùn yà wọ́n wọ́n fọ́sẹ̀rì wùsà kó kẹ́yìn ẹ̀gá dé wọ́n àgbẹ̀ kíso ètò ẹ̀wọ́ kí na ẹ̀wọ́ yà rẹ̀ kẹ́mi ẹ̀nẹ́gá sí tíw náà gáwọn àdá wọn yóò ka wọ́n abẹ́ ṣì gẹ́ni fún fẹ́ cikin ngo le gba ngo ikrawul qur'ana wa amalu bi malati wa la taqulu bi mega giye di ma nan ene ga ja mana ki ku ce man ne qur'anu ce gona wa ga da na bi la la taqulu bi wa ala ga Ikin ibe zuri, wale ga majiga ga kigan nan ete in bai zagaye wa alkur'ani ungowo kashi ungowa ademan na jigin ungowa ne hadisi ne da mine na asafoti ta tse gano amma dai man na jigin ungowa ne kima kima haji hadisi hadisiyan sahabin da shi na shi dazan ko hmm. a cira tun da nan da ci a cira a cewa ga Allah ya ci ga cin ga wa ga ya yanki ta ga ya ga ga jan kaza ji kaza zane mu sai jama'u ci na su ci atan zan ga ci mine su a ci gan zan ga ci mine su a bai ci da ci ba fatiya fatiya ni ba ga waji rukuya za wuce za wuce shaje lafiya ko so rukuya wuce na ji ya fatiya a sabin ne ba da ne fa a ci ya nan gibi inda ci shi annabi sa a sallan jiga haku ma kasu ma lai ajiran kitab Allah auka ma kan a ceto to hadis ga wale sahabi na waruku ya gba zannan ma waji kiyo ma wogo qur'anu mu gbo a ceto to kiya sa ala zari ga zaji kiyo ila go adik ne ne ki je kiyo ne kici na sai ku the best gowa da amani wa ji da ku ma hukumu al'amal bil hadith sai hukunci ya zulufi ga na ta zuna yau al'amal bil hadith sai wajibu ne zulo ga hadith na ta zuna hmm. yi wajibi ni kaulin layi ta'ala wa ta kuma rasulu foku zo ma na kuma nufanta ku ina tuci Allah ya ne gaji ya goyi na aka ne gaji ne biya gangani biyu annabi sallallahu alaihi sallam ga alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin gaji yagwa sun nan da suna alkulafa rashida almahadi na shi ta masa kudi ha ya gaji yagwa sun sayin rawawu ahmed hali ga alhadis sayin ga ya hadisi na shirar ti gutun kuwa kwanan a walwa sai wa matasal isnadu ha ya ci sami wa a walwa sai wa matasal isnadu wa lam ya shuzza inji shaza au yu'al umar da illa ya ruwe adulun gabitun an mislihi wale zane azulu nan nga agogo ma ke da dabutu nga yi tamamu dabuce nga ya sayi nga yi hafifu dabuce nga ya hasan so hadisu sayi wani da ta zuna ezu zuno tun gangani boyi wani daga ahadu boyo ko mutawatir buyo maslakun ya alulgidai wal ahwayi budan eh, ya zuzu daga ɗaya bi da hadisun ahadu na ta zuna ya ilutunga hadisi ya na ta tune ila hadisa hadu juja to aqida me la hadisa hadu juja to ibada hadisi a hadu e when establish e farilla we establish e wajibu establish to sunna wiyo ko mutazila ibe dan me shiga be be nan da lige la hadisa hadu jiya yi hujja ra da kiyaye mu wiyo ko buga zagu su sunna ya ne sallallahu sallam umdat lakani a luluwal marjani sai bukhari muslim riyadu salina sunanu abu dawuda tirmidhi ibn maja nasai fatali ta fi na je zuji kiyo ya zuji kokarin na dinga na dinga aji ya zabe mai ne zuji kiyo ya zuji ebo tsaye na suna na dinin a sai ya alu sunna mai likatun hadisa na hal nastazni bil qur'ani anil hadith mai gaje ku kuke bil qur'ani ki hadith lugwa eje la nastazni bil qur'ani anil hadith ya kuke bi al qur'ani ki hadith lugwa qala allah ta'ala tatnatna gam wa anzalna ilayka dhikra ichi tupapa bayawe litubayyana lin nasi ma nuzila ilayhim ebo waje bayani a gaje na cin bayanan wala allah ya tafakkaru ko kuma da ji tunani annabi sallallahu alaihi wasallam ga Allah ne wuce tul qur'ana dai ha al qur'anu la yani wa misluhu ma hu bi dojin fa magani biyu sayuna wa abu dawud da gairu wa ne ga babun nan azulami to annabi dole ati Allah wa atiu rasul ko ya mutu sai ce me lametu tucu wa man yuti ar-rasul faqad ata Allah dan ga mu tu na ga na mutu sai ce ani don ko gashi shi wa wale na tuci ga na ba mu wa ma na haku manu fantahu wa man yasi Allah wa rasuluhu ganin ga alice ki betu shi ba ni fa inna launa raja ne mazan na da ne jahannama annabi sallallahu alaihi wasallam ga laliki yana da kun mutakin ala rikati ya zuga na kimi ne yego wanga bukan gado cici ya ce da amurin ya amurin mummuni na nan mummudu a dayu sai ya kudu bai da na ku na kun kitabullah ta ganga nan gagwas ne littafi ya sai ci ala inna ma harama rasulullahi mithlu ma harama allah lille na da alaji haramu ne ji yo be na sai cin walaji haramu ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam la la inni utitul alquranu mithluhu ma'ahu a sallallahu sa wasallam ga mana da sa fiya mai na zama rai saminu fa waraddun to ga adi sallah ji sallah ya dike na annabi jinan sallu kama ni mun yusalli sallah kin ne ya di sallah na wa ga jajo jaji dike na annabi sallallahu alaihi wasallam jina ku zo, zu anni nasu. addini musulunci wa gumiya ne da bukata yin adalai da ta juriya alayhi ma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan da ne magana ga ngwa sun alqur'anu kawai in gwa mun da jari sun ne ta alqur'anu da gwa sai bude ta alqur'anu ga lama tuka ne kilo cin waya a cikin an alqur'an ga sallah ki musalata wa zakata mawa ne da qur'an ga su ba raka guba zuru raka guni magari raka lasa ne raka guni magari raka wuta ishe raka guni wa ne ne qur'an wa ni fi wanne wa ka da rukubu sura bi ala azim wa go wa ka da sujada sura bi ala ala wa go ikama aneju tayya aneju sura ibrahimiya aneju ne ibe fi qur'an wa ni fi wanne ga ga al qur'an kai wa na gwa so kim no ga ji sallaji na jibiliyo ndoro point ndoro mu je dalilin qur'an ayin alkura ɗin ya fi yazo ga lalazi na amonu ku ci ba da kuma su yamu kama ku ci ba da lalazi da min kablikun la'allakun tattakun ya e gama zo hmm. eh? amma ke ni azumi ko ke la ɗe ni ko ga ɗe ni addu'a kici wa ba azumi kici ye na ti la ban da ya fari layan ya titta shawwal ko ya efra arfa hmm. ya ya bilbid da sauransu ngoli sunne wanne yau ne gifi ƙuranu ba alƙur'an daga aqimu salata wa atu zakata ga ya sallah ku ne mai lan zakaiwa amma an yi zakayen nan koyo an yi zakayen rakuyo an yi zakayen nan giyo an yi zakayen zika ka za a biyo da duk alladi da yakli zo da zahaba wal fiddata wala yashku na fi sabilillah inda zai na da ya zarfe to ga awa zakati wa ma wala ke to cewa ku amma ni sa biyu da ne na mu ba wannan nan sun nabi wannan eh alkur'an ne ga wani lalin nasu bi zai tumani sata ilai sabila amma ya fi ne yau mu taruya ne ya fi arafa na ya fi yau mu hajji lakubari ne ya fi kaza ne yaya mu ta shiriki lokaci kaza ya arafa mu lokaci kaza wa na? lokaci kaza a ji muzdalifa mu lokaci kaza a ji kaza an wa da tawafu eh, ne fado ne bata sunna wannan yau ya bane ga ga wasu alkur'an kawai ba ga kaza ne ga kafin suririn da yana gukugwa ibn al-quran daga sariku wa katu fakta waye biyo ma ne zami ma kasa ba na kala Allah na na mai fiye su na ko zai yi da gina ko zai yi gina ko zai yi na gina ko zai yi wara wa gini to gina kun je yi ya e gu yo ga ko ne ba ja to ya e gwa ma la daga daga nunyi kwa kpere ya ba ikwa gwanda wala ba go ko le wa o wo ke wala zo ko kwa tun daga wa pa unda te go to sun ai ba ga dono ni wo ke wala wo ko daga ko wo to sun ke la to fakto ai de ma wo ke wa aga ja ke ga in ko ko daga nan unja unje kwa ko sun ai ma unja dole sun na gabe wuya ga ha la tukto al aidi illa fi rubi dinar e ko zagwa sai na ga in eh, ga yi na ga ku rubu dinari wada wada an kara la ilahi mu asar wani zan do da maga la rai bi na ilahi la mu asar non to ga adin shiga don ko ga jiri waga shi banin nan wace gan alqur'an kai wa lamito waga yin zagi malwa kyaton na yumari biyu waga yi zagi mara a kyato ko kuma ri biyo wani kuranu ga ganna to ko hila la kuma wara zalika kuranu ga yau fanki ba ta bala kuma ke ciune be ta ma kana lo mara ma tunda nisa ne ngoli alu zane ke ba hadith ta ga la tu bai tu juma bain al mar'ati wa amati wa la bain al mar'ati wa khalati hadith bi wa na soyo amma ngok no wa bai juma bain al ufina ma ga zane je uktainya ko ji gane ko

ga hannu kadimu kaulin ala kaulin laye wa rasuli in ba ga gwamnati la shi jo ya ga yace shi ga tuci jawabai ga la nu kadimu kaulan ala kaulin laye wa rasulihi ya ala gwamnati shi yace shi ga tuci jo ne kaulin laye ta'ala ya yi wallazina amanu na jaima jinan la tuqaddimu bayna yaday laye wa rasulihi za shi jo ya ka tuye ci gani bai tuci mi mare daga laga zanu ci dan bulo tuye tuci mi mare annabi sa sallam ga la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliqi e ga lagan doci e laga lagan ya alita a e ga lamitu alita da lembayin tsoyici na jihalita na masu yawan wa ahmad wa kawai ibn abbas ibn abbas gan a rawun ya kuna mai ne gaza ne ga jihalaka a kunu kala nabi mai ganga a nabi sa'a sallam gan waya kulu na kala abubakar na umar a mai ga abakar gan umaru gan etiyan mutawatul hajji ko rawa ahmad wasu Awu, ahmad shakir wa ne gan la bai na idayin layi wa rasulihi ma'ana gaggama lugwa to shi lugan zo gajima nga ya dini mo luwa ke ti lawo ya omu ni gaji bezo ga gama luwa ni lu gan bezo e bo ga lawo continue ta tai bo me ga ya ni sa san da mo mo e anayi ga ga zan dan me ti cha ga ga ga dan me tu ga dan me ti wa ga ni sa san da mu ci ci mo u yo ko e bo ne ma hu maliku rahimahu allah ta'ala ga kullu yu khadhu min qawli wa yurdu la sahib zakal qabr e gwaga zame ciya inda wanda ya kaba ruce da ana nan ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu ne? imamu abu hanifa shi ke imamu shafi ya ga su sala hadisi fa huwa mazhabi hadisi ga ta zuga bai ba al imamu amr ibn hanbali ga ajibtu li qaumin arafu li isnada mu yaji mamaki ya jama'an da tuna jibe a ɗaya isnadi ya ɗoga hadisi da na matazu na matazu ya za a abu da lirayi sufiya da ci lagwa sun rayi sufiya da maliku bai zanno ci nan kila ta lagwa sun hadisa ni ga yau wani ne didiya bidiya shi go ga yi gaba wa da ga sheyi nan إذا دعوناكم إلى البرهان كان جوابكم جالا بلا برهان نان المقلدة الأولى ألفوا كذا آباءهم في صالف الأزمان قلنا لكم فكيف تكفرون وما لكم علم بتكفير ولا إيمان إذ أجمع العلماء أن مقلدا للناس كلا ما هما أخوان mukan jin alkasi to mai ya ji mamaki yan bidiya ji za da auna kuma ga iya ga babu dalili don tafiya ga ga ya ce mi ce tun man shi an ga mai madaya ga nga ya mamaki ya na ya ce mutu da ne ke to imani ya ke dukkan gani da kafiri ya ya mai bira zan ba ce kudu musulunci ya mai lali ba wuya ali sa sai wai da dalili gandorwa which is true e boga ya zuga shi shi wa mutu gan ko ya maza biyan hanafi ko ya maliki ko ya shafi ko ya hanbali ko ya zahiri ko wa mutu ga shehu ya shehu tijani shehu ibrahim shehu kaula shehu

efu alikiya ba kake gidda daidai ma za kuntum ta bai kiye fe ji buta ga la Allah wale ma za je butu mun mursalin tuci na ji mutu bene je kici ya yawo nga jor a jor ga she kici la mutu je man kici la mutu je nkiti man kici ba ya ka kuno gumi da bo ne a jo mun tare yana ga su ga ga gwa iboro so ya ce mun ci mai gaskiya ne agwa ba na a ce wa gashi shi wacce ga a gaske ba da ya gani alimin ka zan gala mi ta je ka zai fali kyan gada ya mawucin a kuke wa yau mai firul marumin a fiye wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani in bidiya je in bidiya shi bo kibo a ganwe tilada shi da da ta yi gani annabi sallallahu alaihi wasallam ce ko kuyo wada an ka ara rijali wa qawluhum fa qawlu rasulillahi aw la wa ashrahu har ra'ayi za an yi lugwa da iga hannun sa sallam dai gboro gare ko tadabbar kalam Allah wa tamid al khabar wa da an ka ra'yan la yulaimuhu asar wa najal huda falzamu waqta bil ula hum zila, tanzila annaka tanjabir wa kun mukinan anna wa kullu mukallafin na bi kafu al haqqi aji furgai lami tu gaskiya والأخذ بالأثر لملاوي آثار بحديث جياء النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدين بقول الهاشمي محمد وما بمقال الجامد انت ولا القدر ولا القدر ولا الرفض والإرجاء ديني وإنني لبان على التنزيل ثم على الأثر الدين بقول الهاشمي يعني من الأجل أجل محمد wa ma bi makale jamidin to walal qadar muje ga ja bulu safwa ne ko ga kadara ngau ya ji adini are wallan rafdu wal irja ujini wa innani majaki da rafida ja majaki da murja ja hakika wi labanin ala tanzir thumma ala al-athar inna mutuga tana ngai a al-qur'an na ci na nan da asaru ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ila abi shi shi e jira biya bidiya da kilo da ga bidiya shi amitu ga shi tijani daga zanuci na ali ali sa san da banu shiga ce laji a biya cewa gashi bagan annabi ga yin daga laji yin bidiyo zanuci ga be shi shi bismi sunnati ko bismi salafiya zuran wa butanin a ta mitu ga mango ta ce di ta walu na lai wa na lai e wa wa yabo e da wato ga wato zumana mai da wa yabo e da e ga wato jana wale zane to a jan bidiya mu hmm. of course wanda bawa annabi a ga zainu jimin gugununga kuma ji hannu biya ibinin ya aliya ne ba fanki kuma sa wale kullum nisa masu nasu la tauro ba Mun ba wuya a nufi sa a sallan ba ga tsoye da sunan ya wani lalata asma wani wasu na fadu ya ga wani ga nale ba wuya a nufi sa a sallan ba Mun ba wuya a nufi sa a sallan ba ga ramu wani ila ya ya amina ya aibu na biya a nufi da wani ya yi ya amina na ajiyu maza shi dubu ba ba ta ne maka a magaga ga kiyu sunna sun ne ga yana biya a nufi ne wa maka da mini ya nan ko wanda ba wa ni sa sai ya zubi ga ramu ya zagi tutuba ga ramu yanzu zagi ya yanzu zagi tuba wani ne ne da wani baki kun da zana lana ni ba ni mai ala na ba la na wi dabba yes wanda ba wuya ni sa sallamu buwa a da ga shayar bata yi kafir ko a wari ji bata yi kafir ya ganna luwa yau na kana ne ga alumun ya ga 73 kullu ha finna lillahi wahida da kullu ha finna no cha dai alul wahidi wa ba su ku fabi wa ba su ku jaki ku ja azaba amma da ga alibi dai ku kwa shara bata je kafirin wani na ne ba wani ni sa sallan ba ko yanzu zuwa ga a wani fege yi jifafo kami kami ga yi gidi lanin a sai ki yakulu wa shirabu hatta ya tabayyana lakum al-khaytu al-abyad min al-khaytu al-aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al laili ko yanzu zuwa fatawa ga a yi yi. yawan zo a ga ajisan na yadda na yanzu Allah na wajen wani doriya ya e ga alimamu sha'ibu ya bin jariri bai zalwe sai lawa sura yadda ne ga wuce zoyin fuyo wafil arzi bili jima'i falam sa'adatun kama fi shi zuzul kauli nau'u min al-khasar annabi sa sallam man wala yakbal Allah salata ahadi kuma za da sa ta tawadda su ta go sallah za su ga Allah ji sallah janaza wani ne ya sallah gabo mudan wani ga wada e matali shi ne kenan kada wasu ga man gocewa ga annabi sa sallam shi amar annabi ga zakara da kowa <laughs> Allah ya sa mu dace ẹgbẹ̀ ní a gan ma za na fari za na fi umuri na. ki ya ji ga da can ne ba da lamari ya ji ni bonan ejegan na udu ilal kitabi wa sunnati sayya ki ya ji ba da tsoron alkur'an bi sunna na ta zune ngole mun ji yake bolo sunna kawai ya shi sunna wuce ta zu hmm. qala allah ta'ala qul la tunaga fa'in ta na za tun fi shi in faru duhu ilallahi war rasul ya ga hadisin da bai tiyan da ce gashi har da su ce cikin batutu in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil a da ke gai maji ba ce fal kiyamina zalika khairun wa ahsanu ta'wila na gadi ala khairi gon na maga alai shi ba wanji gagan annabi sa su mata laktu fikum amrayni ne ku ba lugwaye lan tadullu ma tamassaktum bihima ya je ga suna kitabullah sunnat rasuli litafi wata jibe sunna ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ne ga yiga da can da ba takani ni gangani bi wani takani maza abi bi maza bayan wani takani jama'a jibe jama'a wani takani zaji jibe zaji yaji ko takani zami jibe zami ko takani manyan manyan wani miji ga manyan we alami atu ga manyan wa ala doliya miji dole alami atu ga manyan ne ala doliya bata yi ji buta ji su kwaye yi melami la to alibi sa alaihi yana tsaye ci gaji foro da yi na idibir ki so ya ce wa wannan lai ni ta kuskuro milanci kuskuro laiwa ta kuskuro bo ci kuskuro na maga yi yi. amma za mu ce da ga da tele ba za mu ce dai daga manyan wuta dole alami daga manyan wa made dalila wani ya ga dalila ranar ci mai maza ba a tage ga maza bayan zairin doro nga ba labul kasim jarul layi da makshari sai ga jarul layi mutazili gan idza saluni amma bi lam abubi wa aktumuhu wa kitmanuhu li aslamu wa in hanafiyan qultu qalu bi annani وإن حنفيا قلت bi annani. وبيه الطلاوة والشراب المحرم وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيه, أبيه لهم أكل الكلاب وهموم وإن شافئيا قلت قالوا بأنني أبيه نكاح البنت والبنت تعرم وإن, وإن حنبليا قلت قالوا بأنني بغيض حلول مجسم وإن من آل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهم تعجبت من هذا الزمان وآله فما أحد من ألسن الناس يسلم دار الله الزمخشري فيقا إذا سألوا أرجو غير كما سألوا قوي عنها wa a kutumu mu ga maza a duhu so wake tuma na wuri a san wala maza a so muke da aminci a ungan a kilo dai nga wa hanafiya kuntu qalu nga ga maza ba na waje na maza ba hanafiya ga ga a maza ba ne ga fi mai ga na bi ziya lalli na wuri mutala huwa sharabul buhar rabu yin nga nga nga nga ga na bi zuma nga mai fi maza a dai nga ga aya ba da don wannan mun ya ga hanafiya mun ya ga gakiya mun ya ga malikiya wa in malikiya kuntu maga ga maza bai malikiya mun ya jan ya a ga ga ubi hulakum akala likilab mun ga maza bai buga ba ga yanzu gishi gile fi da bayan mun ga maza bai malikiya ga ga shigi makaruwa ga ga shigi yara mu no jiga ya ko nan ba maza bai daga gishi gina su kwa ya shigi ai wa ah, ji maza ga wancan wani shafiya kuntu muka ga maza bai ya a ruga maza na ma rufe jin zagi wani wani na tsohon ma ya ba bai yi mimana yana yi nufi ne ba gi zai shi na wadda ya ci bai na ji ebe a disin alwadin lilifirasho a gangaye gi na mun ji kira sho ba mu ta'aji ganne ba maza bai shafiya jodo mu kai mu ki ka utuna wato mun ga ga maza bai shafiya waje na tsara ko yayi gina gadan wa in ambaliya kuntu mun ga ga maza bai ambaliya waje ga ga ga tsoci ga go tsoci da fiska tsoci da kaza alali isbatu Fatu, e bayan Adus, sunnati wal jamaa yau ko eju tamsilwa ko ameju ta'rifwa ameju ta'sila wadi ayu kama ja'at wa min al hadith wa hizbu daga an yaji mazabai da indura waji malikiya waji hanafiya waji shafiya waji hanbaliya ma ina wa ne al hadith hadith tsaba ya gani to wa min al hadith wa hizbi nabi ga mazabai da hadith yuni ya jozu ya kula daga sai sun laisa ya dilu ya famu nigeria yi wọ́n ti tọ̀fẹ̀ ń ta àdìsí la fòdó oúnjẹ kò àdìsí fi dídá fòdó wọ́n ti tọ̀fẹ̀ ń tẹ́ ẹni wọ́n gana zama shirgata ta jefi ni a da yi wa aliyu mu ya ji mamaki ba zamanin na da zai ci wani fama a hadu min alisini nasi ya yi ya za da wani na gangwa daga gintara ya zama da bane ga ta ga ce cewa a na bewa wata da gube so ya ci gani da yi wani ajiye suna a da da ta kaifa nuhibbullah ko mm. kaifa wa rasulahu kiyya wa sai ci betu ciwa nan ma bi ta'ati ma ya la mi ya wa sai ci betu wa bi milatu ayi wa ci bai awamiri hima ran milatu umunyaji qala allah ta'ala ci milatu na kul in kuntum tuhibbuna allah ga ai ke ga kai wa su kunan fattabi'uni ya mutumi yubibukum allah sai ci awai wa yafillakum dunubukum sai ci ma fa da yanzu ni beji wallahu gafurun rahim annabi sa sallam ga la yaminu a duk mata kuna habba ilai min waladi min walidi wa waladi wa nas ajmin da dorin da mana imanu a gumi ne bana sun wa sun wa wani ga yaman juyi ma wani ga yuyi ma wani ga zan yi bata mutafakun alayhi a sha ne ga so sai ci batuci a so sako ina boye sako batuci a mitu sako batuci ko kun in kun tafi da biyu ne, in bi yuhibbukum Allah galle sai ci ba mu Ta fi la wa anta tazum ubahu hada mahalun fil qiyas badiu law kana hubbuka sadikan la ta'ata inna al muhibba liman yuhibbu muti'u wa ni sokobo mai da ga wai ne no so to hankali a je da duniya e bane zane wa zane wa jamu tuzane wa wani kashi wagai wa ko wa sai tuce ce kan dondo wa zakirin la kasiran wa zakirati wagai wa nabi wa fe jan salati ya nabi kan dondo ni inna allaha malaikata yusalluna ala nabi alladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima wagai wa su ko be wa la ga zan ta ya falala ta ce ga su ko be wa ashi wai ne wajen fahimta yana mai ganin kula da fahimta bayan ji zagewa yau ji ganewa ko ɗin ji zage shi wajen kwalli biya abu da tight friend wace damo ji bi wajen yawon kile ba mu da ba shiri na ne ji jiya be ta yi zage láti wí ní kí ọ ǹgbẹ́ káwá wákìlọ̀ láti ṣe wọ́n yẹn láti ṣe lórí ìlú àgbẹ̀ tòmí láti tó ń wó aláàbẹ̀ ọ̀rẹ́ kí ọ ní ẹ̀wà sàmì malaka ọ̀gá ìgbé yìí ni ọ̀gá sì í tó ń wó wọ̀ṣà kọ̀ǹsẹ̀ntrétì ya tv tìǹbì kó a kọ̀ǹsẹ̀ntrétì ya jẹ̀rí ìdàgbà kó a kọ̀ǹsẹ̀ntrétì ya fúrẹ́ǹdì ó ìdílé kọ́ ni wọ́n wà fẹ́ dàdí kí wọ́n wà fẹ́ rìsíìfù ni yóò yà á dún náà ń yẹ gbóhùn wó ǹgá wa kake ga shi ebo ngo ga kiyo ka no tika kai kadim da mama the family with you do me dai ku ci ga hin ni kana fe ko le no lani ebo ngo hmm ka ti bi no to la ga da mo adu la mi attention to divert daga go no so no le do wani wa ma abu bulad na cici talabani ma abu wo wuga wa so ko ga zan ga ndoro yau mu amuru a do ubbalillahi wo ga do so la da ta yi buru ka ne ga zan wuce ní àlàámù ẹ̀rẹ̀ wàsọ̀kú wà fílà tó fọ̀rí lálú wòjà fílà tó tún náà fílà lú wọ́n máa tẹ́kẹ̀rẹ́ bàyẹ̀ lẹ́yà àbúrẹ́ àhábùlẹ́ ẹ̀gbọ́fẹ̀rẹ́ tó wà lẹ́yìn wọ́n yí mi wọ́n àwọn tó ń ba bẹ́ẹ̀ bá mi bí ákùnyẹn ní bí àdì fọ̀rí làtà tí wọ́n náà ńlọ tí fọ̀rí là ló zó njà tó ló tún náà fílà yìí kí wọ́n ngo jiga na ko mini alaza ne wasu ko yanayi su kubewa fatin wasu ji yabo rufu gun lugun da mini ne su kuwa wani yuhibbuhum wa yuhibbunahu ko inna la yuhibbu tawabin wa sai tuba wa yuhibbu almuttaqin wa sai jiya wa sai li wa sai la yuhibbu almusi ya e sai bolo su cewa zai ji bolo bolo na wa sai la yuhibbu almusi ya e sai ji adin su cewa zai ji adin shi na e ita jirki ne ba ta da na sai lu yanayi ga za sai ji sai za ne wasu an ne wasa kore amma za mu ci idan in ba kura na in ba hadisa lafi la mutu anabiya wani sa ko ba za bai shiga wani ji balin ce ne mai dindadi wani nan gai ikin yawan wa anabiya ne eh ne faro ne mu da an su'al hal nasruku al'amal wa nataqil ala al-qadar in ba yi gatin ci ce to ya da kadara su kwa kai mai da ajin na da ajin na to to kwa eh la na turku la'amala bi qawli llahi ta'ala ya lutun gwaye gwada ce latina ga fa amma man ata wa taqa wa saddaqa bil husna fa na ga Allah ya zamu maje da sai ce ce maki a gaskiya bi aljanna na wale wai a ga wai a gaskiya bi aljanna wa ga na ga wa ga da su ko ma ja tundo ta anayi ga yi imalu elotun fakulu ya sami lima kuli kalau doro abu fanye na ga jali to ebu na mana e jimi ne fi mi ne ga selo jimi ne me tun jimi ne ga selo rawal bukhar muslim wa kulli bi kana ali sa sallam ga al mu'minu al qawi mu'min na ba kana khairu kudi al khairu ga wa habu illa mu ba su ko ga al mu'min da ga mu'min da ba gunto cinan wa fi kulli ni khairu do ma da al khairu yiris ala ma yan fauka ne ga fa amfani ga joji wa ta in billah wa ta buku be so ko wala ta'jiz wala ta'jaz kato buguma fa yana sa maka shi da ciga da fala ta kul ga ga law ani fa'altu kaza la ka law fa'altu kana kaza kaza ngaji kazo ngaji kaza be kaza walakin qulu ga qaddara Allah wa ma sha fa'al sai ta kana guna gujan fa yana law taftahu amala shaytan ibn law de ko shaytan rawahu bukhari wa muslim ale ga da tauhidi jin sallah tiyazu wa zaka luwaji ba qur'anu jin tifaru jitu ba shirka lugwa za lugwa ko ariba lugwa azna lugwa liwatu lugwa ayinci lugwa ko hmm. aka zafi lugwa ayinila lugwa ni wo lugwa ga ji sabe to kuma lelo tu jirikiri da jin tarawo yi be gbe wo yi be gaba wo shi atun de lugwa yen le ibe ni o nga gwai ne da ji na maga aji wa ga aji busa ko kuma ki aji ke mina bagun ya nufi sa san da mu wuna amma za a fi shi na su ko aka gina da ajin nan ka na islami a na manji bayani a kaku ne zaɗin ba kowa kawai nubanin a ga aka ko shekin hausa yi duwane bago kasu ko cewa ka riga gina nga nan kan ga da latun nawa duka a a a na ga yi malufa kudu mu ya ma lau ashin wace wa anunu lati wani wace ga su kwaka wace wa wace wa shikafa jina wace ga su kwaka ni su kwaka ga waya da shikafa latin nan waya da yau wajen haka sai ne wazo kula wace da ele a cin wa da nunu wadu duje ko duje wa duje kaza wa da lugin ya halu ka kuna wabe shikafa yi nan ga wale wasu tun lobe zo eh wabe duye wace ga a sha su kudi aka ga mi a je ni ni a je yawa mu yayin wọ́n mọ̀ ṣíṣe wọ́n fẹ́ tàtọ̀dà sí ìdọ̀ ìfẹ́ wà tó ń dọ̀ ìmẹ́dà láàmì ṣe ọbẹ̀ àti ìtú ọ̀fẹ́ ju kara ọ̀fẹ́ ju kara ọ̀fẹ́ ju ọbẹ̀ agún wọ́n yà pé wọ́n lé wọ́n fẹ́ ju jọ́ ọ̀gbìn mẹ́tì yóò dọ̀tí méjì kí wọ́n ti fẹ́ lé wọn ètò wọn hmm? wọ́n fẹ́ wà yín mi náà wọ́n ṣe gáà sọ kódé akága wọ́n ní ká dé ní kíríkì sọ <laughs> wọ́n yà jàgàwà wà

àti àgàtò àdínì o wọ́n wa wá gbọ́wọ́ da àlìjẹ́nà kó wá àjẹ́ àlìjẹ́nà ń jẹ́ ilá mọ́ǹkà ní kọ́bílẹ̀ lẹ́mọ́tì ẹ̀bùnìyà ṣé wà fẹ́ tó àlìjẹ́nà ó ti tó kàmí wọ́n tún náà àti wà fẹ́ lókun jí ní àdínà ó ti tó kàmí wọ́n tún náà wọ́n àdínà wà bẹ́ẹ̀ gá àwọn dé iṣẹ́ àlá ọ̀tá náà ẹ̀jẹ̀ lè mọ́ǹkà ti dẹ̀ jà tẹ́bẹ̀ tí kura nínú ẹ̀ka kura ti lè gátà àjẹ fìdá àwọn ojú lọ́rùn orí àlìjẹ́nà áà wọlé sàlílì ìsáyì ńlá máa fà á ẹ̀ za a àti ẹni wọ́n lọ tún náà ko wanda sayan sofa yura na ta zirwa ziratu wizira ukura ya e bugo sofi da ujiyar ci tashi wanka ne su ne ta yau mala ya fahimu malu wa labaru illa mata labi karbin salim yau mala ya kwazi min ku fi diyatu la ya kwazi min ku fi diyatu wa lamina lazi na amonu yusuf ta fadu lalai da hadisu amfani da hadisu na annal mumin lalai ya shibu lawo mumin na sakwai wa na wa al mumin na kawai mumin na gbaka na allazi ya amonu ngai ne lotuna wo ya risu ala nafihi mun ci mai ji kokare cin wuji to amfani bi bana wa yastayinu billahi wa da mai wa ta muku so ko buji wa ya khudhu bil asbab mun ta ce ja al akhdhu bil asbab ko hmm. kim ga da banin nan ila shishi wa wa admission wa ji admission da da ji da ni ani wada jambuka wada waya kaka wada ne kuka wada nafse buka wada jambuka wada wada shi wada restriction din wada wada restriction point wada exam point wada exam ka nga kaza kaza fi nga la ko result ga tiya wada result check ngu check wada print ngu print wada enter ngu enter wada kaza din ko eh, wadda fosil miji ba ta ka kula da to admission da nan wani process na ba ta yi al al'afzu bil asbab ko mm. wace wago wala ajin da su ko Al'adu bila sabab na wago mm. eh? wa dojan eh ne na najja najjeja we wa appointment wo to anaki wa cv da doku credential yi wo di photocopy wa cv to wu type wu tine wu amen chuliani dikazani wa naji wo da submit wo da submit no da ka zo da daga ba su ku aga interview fo kaza wo da ji exam fo kaza wo da ji kaza kaza fo kaza wo da ji submit kaza wo da ji documentation wo da ji e kaza dana àjọlá appointment letter dán gbogbo ara yìí yóò lé wà ákùzù bílà jí ko a ce ya kai ka zai ba sai aljanna waga imani bace ci waga ji ga nibi wada masallaci wada ji sallah wada ji kazan waga shirka lugwa waga bidiya lugwa waga baya lugwa wasu ga yana ga sai ji da wa wa wa wa da sauransu wacce bai da wacce to shikenan shi bai aljanna a ne wayi limin wacce a ah, insha Allah a ah, mu dai habu emi eh, a ne min mallami shi nan <laughs> mallami eh ne ji guji be da kowun imamu ka su no wele imamu ya tawa ka su no wele imamu ya tawa wato a dogon a yaji guji limin na jibe eh alamda da dile da jana ga ilba mira sai je go su kuna layi mi fiye guwani kawai ga kawai ga tiyari abuja ne eh? wace wa gaskiya zo wace yadda bai ji kafin sha Allah ta wa da ilimi kawai ma ya daga ni imamu sakalai ne mufti sakalai ne goci gani ko biya gulamayi ne wannan makanta jahiliya gawa ebogo imalu fakulu mu ni ma kulika kala'u. fẹ́nà sọ abẹ́ ọba àdàdà alíkà amúrún yẹ̀kọ́rọ̀ ngọ́lé ngọ́wà aláfẹ́fẹ́lá sọ ọ̀nà pàtàkì ẹ̀ndọ́ ọgá bẹ́lẹ̀ ẹ̀ndọ́ tí ẹ̀nà wẹ̀ ẹ̀nà fọ́nà fàlà ẹ̀ndẹ́m gàdà tí rẹ̀ bọ́ báyìí yẹ́rù dọ́ da máa ẹ̀dá bu shari yalamu wa antum la ta allah ilimi ta de ilimi wal ilmu inda allah ka ya wannan سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم يغفر لنا